الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم ما سكلموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وندرسي نشره ون للتافي من سنة حسن المسلم وندولنا شين درسمه na tara kuma za mu tashi a kan eh, du'a'ur ruku addu'ar da ake yi yayin da aka yi ruku ko tasbihin da ake yi yayin da aka yi ruku ya kawo mana nau'uka guda uku ko guda hudu kuma guda biyar ya kawo mana nau'uka guda biyar na tasbihai da ake yi yayin da yadda ake ruku na farko subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim yace talata marrat subhana rabbiyal azim sau uku wani hadisi ashabu sunan sun suka rawaito shi sa'i abu da wa sa'i. wa tirmidhi wa ibn majah wa ahmad su suka rawaito hadisin kuma hadisin hadisin huzaifa ne huzaifa ibn al-yaman shi ne ya hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama abu dawud ya fitar da shi cikin sunan ta hanyar shu'ba ibn al-hajjaj yake cewa ya faɗa wa suleiman yana da suleiman ibn mihran al'amash abu muhammad ya ce ya ce da shi yana yin addu'a a cikin sallarsa duk sanda ya zo a kan wata ayar da take ba da tsoro to sai ya tsaya roƙi allah ta'ala ya tsare shi daga wannan azabar ya ce to a wannan lokacin sai suleiman sai ya gaya masa hadisi daga sa'ad ibn ubaida shi kuma daga mustawrij ibn shaddad shi kuma daga sila ibn zufar shi kuma daga huzaifa ibn yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ya yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama fakana ya kulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim وفي سجوده سبحان ربي الأعلى لا يسلى أبايم النبي صلى الله عليه وسلم سيدينا فتاء ركوء سا كان يتوى سبحان ربي العظيم أسجد السقوم يتوى سبحان ربي الأعلى يكي تشوى فما مر بآية آه، بآية رحمة إلا وقف عندها وسأل وما مر بآية عذاب إلا وقف عندها وتأول yace ba sanda zai wuce ta kan wata aya da take tattare da rahama sai ya tsaya ya nemi wato ya tsaya ya roƙi Allah wannan rahamar duk sanda kuma zai wuce ta kan wata aya ta azaba sai ya tsaya ya Allah ya daga wannan azaba wanda shi hadisin Huzaifa yana cikin sunan na sunan na ibnu majah a sunan na abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah wannan hadisin mu ga ya kawo wannan siga ta subhana rabbiyal azim cewa ita ake faɗa lokacin da aka rubuta subhana rabbiyal azim mu ga babu wa bihamdihi saboda ruwayar da ta zo da wa bihamdihi duk za a ga ruwayoyi ne da musulmai ta wasu zo da ƙarin wani hamdi da abu dawud da ya kawo ta da wannan ƙarin yake cewa وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة wannan karin muna tsoron da zan bai inganta ba to kuma sauran sauran ruwayoyi duka da suka zo da wannan ziyadar ta wabi hamdihi a cikin sunan jara kudi za ka samu ruwayoyi ne waɗanda suke yau akwai magana a kansu saboda haka abinda da ya inganta a hadisai shine subhana rabbiyal azim haka nan a wajen sujjada shi ma duk magana ya ce ƙarin wabi hamdihi lafazin bai tabbata ba a cikin wani riwaya wacce ke sahihiya akwai ruwayoyi da suka zo amma waɗanda ba su inganta ba a subhana rabbiyal azim ma'anarsa ina tsarkake ubangiji ubangiji na wato ina tsarkake ubangiji na mafi girma ko ubangiji na mai girma daga dukkan wani aibi daga dukkan wata nakasa Wani shine ma'anar subhana rabbiyal azim subhana ay usabbihu سبحان ربي العظيم إلى تركة أبنجينا أقدسه وأنزهه عن كل النقائص إلى تركة شرك دكا وأنا أبنك تواني ya ce talata marat saboda wannan ƙarin ya zo a wasu ruwayoyi ƙarin talata ya zo a wasu ruwayoyi wadda suke nuna sau uku malamai sun yi ta maganganu game da adadin da mutum zai fada sau uku zai faɗa ko zai faɗa saboda sau uku ko zai yi kasa da sau uku a gurin imam malik eh, yana ga ba laifi mutum ya yi tasbihi amma ba ya da wani haddi laisa da buhad wato ba wani haddi ba wata iyaka ko ya yi sau daya ko sau biyu ko sau uku ko sau biyar ko yaya ma zai iya yi ba ba tare da ya iyakance abin ba wasu kuma suna cewa in yayi kasa da uku to bai isa ba wato ya kawo ya samu ya samu matsala in har ya kasa uku kamar a gurin alhassan alhassan basri da ibrahim nakhai su suna ganin bai halatta mutum yayi kasa da uku ba wasu ma suna ganin tasbihin wajibi ne ta yadda idan ma bai yi ba to zai yi sujjada hau. idan ya kasa yin kasa da uku ko bai yi gaba ɗaya ba wasu kuma suna ganin ukun shine kama shine wato adadi na kamala wato in ya yi ukun to ya fi amma dan ya yi ɗaya kawai bai ukun ba ma sallar shi ta yi ba matsala ba kuma magana sahu amma dai ya zo da ukun wannan ya fi a ce bai kai ukun ba amma da zai yi ɗaya ma to ya isa sallarsa ba ta samu matsala ba babu kuma magana ba su jada sahu ko wani wani magana ita fi inganci uku ya zo a ruwayo da yawa da cewa wasu ruwayo akwai magana akan ingancin su amma dai akwai waɗanda sun tabbata da uku shek nasiruddin albani a cikin sifatu asiru sifati salatin nabi asiru sifati salatin nabi ya kawo ruwayoyin duka da waɗanda suka inganta ma da waɗanda su inganta ba yana bayanin kowace ɗaya daga ciki to talatan din ya ya tabbata sabanin yadda shi ibn qayyim a cikin zari ma'at ya nuna cewa uku bai tabbata ba kayyadewa da uku bai tabbata ba albani ya kawo masa wayoyi waɗanda suke nuna cewa ukun sun zo a wasu wayo da suka inganta to ila iyaka dai ukun ba wai yana nuna wajibi ba ne ba yana nuna wajibi ba ne kamar da wasu malaman suka tafi jumhur da mun sun tafi akan cewa ɗaya ma ta isa amma sigar kamala shine zama uku din ƙari dukkan uku ɗin ba laifi da mutum ya ƙara sama da haka domin an rawaito wasu daga cikin salaf wasu wani ya yi goma wani ya yi bakwai wani ya yi biyar wani kowanne aka rawaito adadin da yake kuma za mu ga a cikin wasu hadisai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi ruku'u yakan daɗe musamman a sallolin sa na kiyamul layl yakan dade qadara gwargwadon ko na hawan min ya yakan tsawaita ruku'u gwargwadon tsayuwar da yi to kaga in dai har zai zai yi ruku'u gwargwadon tsayuwar zai yi ruku'u ya dade gwargwadon tsayuwar da yi dadewar da ya a tsaye to kaga ashe ko dai yayi ta maimaita irin waɗannan kalmomi ko kuma yayi ta hada nau'ukan daban-daban shi nawawi yana cewa ya halatta a hada nau'ukan daban-daban to a lokaci guda a yi wannan a yi wannan a yi wannan wanda wasu kuma suke cewa a annabi ya yi kowanne a mahallinsa ne to kaga in ana cewa annabi ya tsawaita rufu'insa gwargwadon tsayuwar da ya yi tsawon tsayuwar da ya yi to ko dai a ɗauki maganar nawawi ko kuma a yadda cewa ana maimaitawa to za ga wasu hadisan sun zo da maimaitawa wasu hadisan sun zo da kuma ambatan wasu nau'uka daban-daban musamman dai maimaitawar wannan ta fi zuwa a cikin hadisai wanda zai nuna maka cewa maimaitawa din babu laifi a cikin ta kuma yana nuna kamalar shi wannan ruku'u din yana nuna kamalar ruku'u din idan an yi adadi mai yawa a ciki shi yasa za mu wasu daga cikin magabata suka yi tasbihi adadi mai yawa a lokacin da suka suka yi wasu na cewa liman idan ya yi yana da kyau wato ya yi adadin kai ya kasa biyar saboda na bayansa su samu su kuma wasi uku idan ya yi ƙasa da haka to wataƙila su ba samu ukun ba su kuma don lokacin da za su yi na ukun su kuma yana ƙwarin da goma to suka ce shi ya yi biyar don wanda za su ke bin a baya su kuma su samu aƙalla uku wasu kuma suke ce a'a liman kai ya ƙara sama da uku in kuma har zai ƙara sama da uku to ya nemi shawarar ya nemi shawarar mamansa to kaga anan sai idan mamun daman can wasu mamu ne daga busa nannu wanda yake sallah da su tunda in har mamu ne wanda suke zuwa yau wannan su zo gobe su sababbi su zo jibo su to kenan kullum cikin shawara yake to kaga wannan ba magana ba ce da za a waiwaye ta don ka ce za ka yi aiki da ita to aikin da ita zai wahalar yau mamun da daban wasu ko mamun ba kai kanka ma ba ka san su ba ba masallatan da suke cika kaga ai ka ce sai an shawara da mamu wajen neman in kara in ƙara subhana rabbiyal ta tafi uku ko ka in kara sannan su an an abin in an yi yawa kuma in an an rabu kuma wasu ce ka kara wasu ce ka kara kura za a yi kaga duk dai a mai da abun kawai zuwa ga shi liman ya kwatanta yadda ba zai tsawaita wa mamunsa ba yadda ba zai gajiyar da mamunsa ba ya yi dai abinda yake daidai wa daida wannan ita ce ruwayar huzaifa subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sai kuma nau'i na biyu shine wanda zo a hadisin Aisha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wannan hadisin Aisha yana cikin sayar Bukhari da Muslim da abu dawud da nasa'i da ibn majah bukhari muslim abu dawud nasa'i ibn majah duk sun rawaito wannan hadisi na na muslim ah, na na hadisin aisha radiyallahu anha ita kuma tana cewa كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فاتي النبي صلى الله عليه وسلم يوم فالأروانا سجد الساعة yana yawan faɗa wani a ruku in sai da sujjadarsa arwa a wata waya ta muslim wacce yi ta hanyar al'amash daga muslim abduha daga masruq dama shi ne isnadin hadisin abduha an masruk yana cewa tana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance sautari kafin wato ta ji shi yana yawan faɗa kafin ya rasu kafin ya rasu yana yawan faɗar wannan wannan addu'a yana subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu take cewa sai na cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أحدثتها التي أراك أحدثتها تقولها كثير شو أن مين بك فارا قاننا كنا فدسو وتكمر دا كم بنجي فدسو أما قرر بجكنا فدسو waɗanda irin kalmomi ne sai yake cewa ju'ilat li alamatun fi ummati idza ra'aytuha qultuha an samu wata alama ce a cikin al'ummata. idan na ga wannan alamar ku in ka faɗar waɗannan kalmomi shine sai karanta mata idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba shi wannan ita ce alamar da aka sa a cikin al'umma Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath idan nasarar Allah